Mai sauraron Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu. Mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu. Yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu. ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu ba makwancin zama mu huta mu na agoyin waɗansu babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su hawaye gari a gobe alkiyama za mu kwana yau gare ka gobe wani ka ba a kanka aka tsira ba ya hijira muke yi gobe an tashi alkiyama yau gare ka gobe wani ka ba a kanka aka tsira ba ya gudun hijira muke yi gobe an tashi alkiyama Barbara talaka da bawa an yi so yau a warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwabewa yaushe ne za mu samu yanci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka don hawa ya tsubar zuwa yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu ɗanɗanin romo na adala da kan faɗowa yaushe ne za mu samu barci da sale ɓata na fitowa Yaushe ne za a daina dukan talaka a hana shukuka, yaushe ne za mu gane doka na gare ne ta na gare ka, yaushe ne za a sanya doka sama da ƙasa a guduka, yaushe ne masu yin hukunci za su zaratar ƙasan ta doka, yaushe ne jami'an tsaron muwa za su bar warware da tukuka. Yaushe ne yaudarar talaka za ta samu ƙarshen gudana, yaushe ne yaudarar siyasa za ta zo ƙarshe a waina, yaushe ne talakan ƙasata za ya samu kansa ganina, yaushe ne za a juya hali bara gurbi ya daina ɓarna, yaushe ne juyin juya haliya na nagara ta azai gudana. Yau gare ka gobe wani kawa a ka aka yaushe ne za mu sam salama da sa'ida ko ƴan uwana yaushe ne za mu sam sawaba da sa'ada ko ƴan uwana yaushe ne dangi zukata za su san mu lumana yaushe ne wai yaushe ne wai yaushe ne ranar nufina yaushe ne ranar tsayawa ta hawayen da ke gudana ‘Yan uwanmu na nahiyar mu sun zamo ‘yan gudu a ɓuya, a rugu-rugu za nahiyar mu. wacce tuntune ke a waya an kisan gilla gare mu ga marayu da baki daya tattalin arzikin mu babu ba kuni na kasa kaya tallafin yan gudun hijira yau da shi wasu ke a baya yau gare ka gobe wani ka ba a ka a tsira ba yau gudun hijira muke yi gobe an tashi alkiyama haƙuri da ya haƙuri da ya haƙuri Najeriyawa dandalin nasara yana anan tsere Najeriyawa wanda asiki ya zo a goshiya alami ne na karkarewa da hama na biya ga tsauri wataran zamu sha'alawa gudun hijirar rike su yan uwa na jini rikewa. To jama'a barkanmu da dai wannan lokaci kuma barkanmu da sake haduwa wannan safiya. Daula barka dai. To Usman ina kwanan mu? Lafiya lauya gida ya aiki. To mun gode Allah. Eh ana nan ana ta fafatawa. Ana ta fafatawa. To haka yake. Mm, an dawo eh. cikin ƙoshin lafiya. To alhamdulillah. Mm. To ya an ji sauki? Mm, an ji sauki kam. Eh yawa eh, da jin murya kyai za su ce kin ji sauki. An samu sauki. Tunda ke rera musu abin ya huce. Shi ne ai. <laughs> To Allah ya sa Allah ya sa mu dace kuma. Allah ya ƙara mana lafiya. Sai da lafiya ake komai. Sosai kuwa. Sosai sosai. To yanzu za mu fara ne da auren da za a ɗaura lura na wakiliyarmu a nan murya amurka wadda take wakiltar mu amma a borno husaina muhammad sunanta mm. wadda kuma za ta angwance tare da angwanta abdullahi bukar mm. shi kuma shi ma kamar dan jarida ne yana aiki a anadolu agency ta turkey Oh. Eh, wato kamfanin kaman irin dilanci labarai dinan ne a kasar turkiya zai auri ita usaina muhammad sai mu ce allah ubangiji ya tabbatar zaman lafiya amin mm. sannan za a daura auren ne ranar 28 ga watan yulin nan mm. eh, na shekarar nan da muke ciki kenan nan da makonni eh, biyu masu zuwa karshen wata kenan Yadda yake kafin lokacin za mu sake tuna musu mm. yawa za a daura kuma auren ne da karfe goma na safe a ah, gwanje bakin gada a kusa da youth center da ke maiduguri a jihar borno najeriya sai mu ce allah ubangiji ya tabbatar da alheri kuma ya ba da zaman lafiya ya kai mu lokacin amin muna taya sheikh ahmad adamu kotibi murnar auren ɗansa hubairak mm. da kuma amaryarsa hawa'u wanda ake ɗaurin auren yau asabar ɗin nan mm. sai mu ce allah ubangiji ya bada zaman lafiya ya kuma sanya alkhairi kawo zuri'a ta gari. To amin ya rabbil alamin. To a fara karatu. Sakon gaisuwa na musamman a hannuna kamun mhm. na shiga dandalinmu na Facebook ɗin. Mhm. To sakon gaisuwa ne zuwa ga Dr. Honorable Salisu Zakariya Ningi. Mhm. Auren Ningi. muna miƙa gaisuwan mu kuma muna fatan ka tashi cikin ƙoshin lafiya. To Allah ya sa. To bari mu shiga shafin Facebook domin miƙa saƙonnin gaishe gaishen mu. To saƙon gaisuwan farko na abari yau huce zuwa ga Sha'ibu S na fada tare da Shehu Bashir Fulani. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ayuba ɗan Marka To Allah sana faɗi wannan sunan daidai. Gaisuwan fatan alherin a bar ya zuwa ga Aminu Kano mai da garku tare da Nura Abubakar. Fatan alherin a bar ya zuwa ga Musbahu Umar Kardi tare da Hassan Sarki. Gaisuwan fatan alherin a bar ya zuwa ga Sani Haruna Hamza Zaria tare da Murtala Garba. Fatan alherin mu na a bar ya zuwa ga Aliyu Isa Tahir tare da Mahmud Ishaq tare da Alhaji Bala Tudun Wada Jambil tare da kuma Muhammad ciza to Allah sa na faɗi wannan sunan daidai gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga malam sani ibn husaini tare da bula mabukar sai fatan alherin a bari ya huce zuwa ga faisal lawan tare da fahad shu'aibu fatan alherin a bari ya huce zuwa ga usman lawan da bashir babu fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga umar adamu da ibrahim ma'azu ibrahim Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Nafiu Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Nasara. Sai fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Bashir M. Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M. Ramadan mai gombawa. Fatan alherin mu na yau na filin a bari ya huce zuwa ga Abdullahi S. Idris tare da Musa Adamu da kuma Lawal Aminu To sai gaisuwan ƙarshe na filin mu na abar ya huce daga dandalin Facebook zuwa ga Sa'adatu Ahmed Sa'i tare da Muhammad Salisu. Muna fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Amin, amin. To yanzu kuma sai mm. in lika shafin email kenan, sakonnin da ake kuma na ta hanyar email, mm. wanda zan fara ne da Haruna Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. Mm. Ah, wanda da farko ya ce ya sakonni biyu ne zan haɗe su kawai wuri ɗaya ɗaya ya nuna ni cewa ya kamata mu dinga karanto musu na facebook mu karanto musu na email to ai mukan yi haka ɗin kuma mm. in bai manta ba ta nan ya fi aikowa a yau ɗin ma haka ma muka yi yawo sannan kuma kamar sati biyu da ya wuce ma ai mun karanto shi kan shi nashi ɗin mm. eh, daga kuma daga email ɗin ne a sakonsa na gaba kafin ya gaisuwar sai ya ce ah, Allah ya bata lafiya wato yana miki addu'a kenan to Allah ya kawo sauki kenan gode kwarai ko eh. Allah ya ansa addu'a gashi na warware kuwa na dawo bakin aiki. Yawwa sai kuma ya mm. kara da cewa yana mika kuma fatan samun lafiyar zuwa ga kuma wani Alhaji Umar bata bajoga ya ce Allah ya kawo sauki da kuma alhaji Ali bata bajoga da alhaji Sule na yashi bajoga da alhaji Ali mai citta bajoga sai kuma injiniya Adamu makaniken daf Hmm. Eh, irin motar nan daf eh, yau eh, hmm, hmm. sai a ashaka sai kuma da dukkanin ma'abuta wannan dandali na filin a bari ya huce baki daya to suna ansawa ko ce muna ansawa to sai kuma sakon gaisuwar yusuf yusha'u ya ce gaisuwar a bari ya huce daga mai sauraron ku a da yaushe sai kuma kuma yi gaisuwa zuwa ga jimmala mai sai da goro matar namadi rukuta da ke daurawa a faki sai kuma jimmai mai kosai kauraka a faki sai kuma saratu matar isuhun dila faki to da fatan sun mm. ji haka kuma gaisuwar fatan alherin bar ya huce daga yusuf garba dauda zuwa ga malam abdullahi mai kifi bakin masallaci unguwar jaji sai yakubu sambo mai nama a unguwar jaji sai isubu oga na mamman dada a unguwar jaji din dai duka mhm. eh Allah ya sa suna cikin koshin lafiya a garin Fataskun kuma sun ji to amin sun amin gaso fatan alheri na abar ya huce daga Sani Yalwa yace ina yi wa filin abar ya huce da ɗaukacin ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi muku jagora a dukkanin ayyukanku. amin to muna godiya to amin mun gode yawa sai gaisuwar mai mai nasara nasarawa funtuwa ya ce gaisuwa zuwa ga filin abar ya huce daga ni mai nasara a funtuwa sai sakon karshe daga aliyu adamu gulde ya ce Assalamu alaikum gaisuwa da fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa ina gaida Usman Sarki Mu'azu da Ali Habibu da Muhammadu a zahido sai kuma Shehu Bashir Fulani da al'ummar garin ungul da gaba daya to muna fata sun ji daga aliyu ga gaisuwa nan hmm. eh to sai waraka ta karshe kin san waraka falle kenan. Mm. To sai kuma daga ƙarshe Salifu Zakari ya ce dubin gaisuwa da fatan alheri a gare ku ma'aikatan VOA da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Gaisuwa zuwa ga Adamu Gulde da kuma Adam Adam gashuwa da kuma Mutari Isufu da ke maraɗi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal. da kuma abdulaziz alasan mai goro a bakin tashar gidan ramji haka kuma bai manta da abba sidi mai gilas ba da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji dan jami mu je shakatawa shaksiya shaksiya shaksiya shaksiya ta faɗi ya ba. gane ba wayo wayoni shaksiya ta yaya zan na in kwashe ɗiban fata shaksiya shaksiya shaksiya ta shaksiya ta faɗi ban gane ba wayo ne wayo ne shaksiya ta yaya zan na in kwashe ɗiban fata wawilan na wawilan na babban riga ga fili ya ga doki ya ga kaudaga ga ya ga dokin ga mai yanga ga fili ya aisha ya aga mai burga dan halak ka fasa ka ba tsoro lanzami iya zarce eh, bakin kaza sabawa a bai hada a yankan kaza an tirza a an kasa yankan karza an gunsa an furzar da saura harza an zaga a an yanka a bai hudawa shaksiya shaksiya shaksiya ta shaksiya ta faɗi wayoni wayoni shaksiyar ta yaya zan in kwashe mun bata suna na aya ɓaci ban ganewa martaba ta faɗi ya ban ganewa kwarjini ya rushe ya ban ganewa daraja ta babu ban aunewa shaksiya a ta faɗi iban eh, ganewa mai faɗin uwar tasa a ban ganewa hadarinka a kani ne iban eh, ganewa ga dama a ga hauni iban eh, ganewa ga ilimin a addini ya bai nuna wa? ga ilimin zamani bai nuna To mu da dawa daga shakatawa. To mu Usman. Yawwa. To kamar dai yadda ka sani yanzu sakon ta'aziyya ne da mm-hmm. dukkan mu dai zamu taya juna. Mm. Akwai wakilin mu na sashen Hausa da Allah ya mashi rasuwa. Mm, Alhaji Sani Abdullahi. Eh to Allah ya mm. mashi rahama. Amin. Ya ji kanshi da rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari. Amin amin. To akwai dan takaitaccen bayani da Grace Alheri da Aliyu Mustapha suka yi akan shi. wanda yake nuna wane ne shi. Muna tare da Grace Alheri Abdu a cikin ɗakin mu na watsa shirye-shirye daga nan Washington inda muke juyayi na wannan babban rashi da muka yi na Alhaji Sani Abdullahi Tsafe. Wanda kamar yadda kika sani yana ba ma yana ɗaya ba shi ne watakila wakili da ya fi daɗewa yana yi wa sashen Hausa na mura Amurka rahotanni Eh, tsohon ɗan jarida ne gogaggen ɗan jarida ne wanda kuma Allah ya masa cika jiya a Abuja. Haka. Yau aka ce an ɗauko gawarsa zuwa gida domin a yi masa ta'aziyya don haka ina jin a daidai lokacin da muke wannan tattaunawa da tuna shi a riga an yi jana'izar tashi dan takaitaccen bayan da nake son ba shi ne shi dai alai sani kin san ya daɗe yana fama da rashin lafiya haka ne to ya bi duniya na da shekaru 62 da haihuwa ya bar mata uku da 'ya'ya masu tarin yawan gaske ah, abin da aka sani ta fannin fuskar shakina amma a fuskar aikin jarida duk wanda ya daɗi yana sauraron sashen wasu da mura amurka ya san sani abdullahi tsafi ah, ina ji lokacin da ya bar aiki da mu shine wajajen shekara dubu biyu da tara ah, yau kusan shekaru tara kenan eh, da abin ya faru me zaki tuna game da shi kafin mm, faɗi abin da zan tuna game da shi rigaye sani abdullahi tsafi kafin mu shigo nan din na ma tun ma kafin dai a jana'izarsa mm. waɗanda suka ji labarin rasuwar tasa suka rika aiko da sakonnin taya murya amurka sashen hausa musamman a jajen wannan rashi hmm. mun samu waɗanda suka aiko daga waɗanda suka aiko da sakonni ta hanyar imel da kuma waɗanda suka bugo waya suna barin sakonni da kuma ma waɗanda suke kiran ma'aikata daban-daban suna muna godiya kwarai da gaske me alaƙa ta ƙarshe da shi To halaka ta ta ƙarshe daga eh, eh, a cikin ikon Allah kamar yadda nake bayyana maka da jiya jiya nan muke hira da ƙanwata mm. take eh, ziyara nan. Mm. Nake ba ta labarin yadda zuwan shi na ƙarshe a nan ka tuna lokacin da muka yi bikin cika shekaru ashirin Abdullahi Tsafe ya zo ka san a wannan lokacin har ma muka zo aka rika shi labarai mutane suna ga kamar ya kamar ka san tsohon dan jarida kamar dama nan yake aiki ba wai ya zo bakunci ne mm. to abin da na tuna da shi na ƙarshe shine mun tashi aiki da dare yana zama a gidan ibrahim mun tashi ta aiki da daddare mota ibrahim mai ya kare <laughs> to <laughs> shi kenan ibrahim ya kira ni hmm. na je shi na bashi mota ta ni na zauna da sana tsafe a cikin mota shi saboda bako ne suka ce to kan dan sanda ya zo kuma gashi bako a arasa yadda za a haka ko aka yana bari sai ga dan sanda ya zo <laughs> to ba dan eh, sanda ya zo shi kenan sai ya ce mun me ya faru sai na ce ba dan sanda mai ne ya kare karfe hmm. uku na dare na ce mishi mai na ne ya kare a mota mm. sai na ga dan sanda ya ja da bayan mota yana yana yana gane da yan sanda ke yana zaune a cikin mota yana ce to ya za a yi ya za a yi yana ce min to to Grace ya za a yi eh. to katse maka dogon labari dai dan sanda ya kira ne taimako ya kira amma aka kawo mai rabin jarka aka sa min a mota kawai dan sanda ya ce to malama sauka lafiya to sani tsafe ya ce shi kan ya ga abin mamaki wato kin san wani abu da za a tuna game da sani tsafe eh. shine gogormar da ya shayi da a lokacin da yake aiki domin sani an sha kama shi ya yi rigingimu da gwamnatin zamfara ya yi da ta tarayya ya yi da ma'aikatan tsaro ya yi da 'yan siyasa ya shayi sannan wani abu da shi sanin kuma yayin da yake dan jarida kuma yana da sha'awar harkar siyasa wanda ta da ya bar aikin jarida abun da ya je ya mu cikin sa kenan to ai da kake magana ya sha gogormaya sani abdullahi tsahe yana ɗaya daga cikin cikin waɗanda kasan sai mutum ya mutu ma ake ake yaba wani abu da yi a dai matsayin mu na mata yana ɗaya daga cikin yan jaridan da suka tsaya ma ita Hajiya Hafsat eh, lokacin da ta tsaya takara eh. ana ana magana tana magana cewa a zage ta a zage eh, Abdullahi Tsafi domin yana yaya ta karfafa mata gwiwa a tsayawar takarar ta goyi bayan mata kwarai da gaskiya harkokin waɗanda musamman waɗanda suka shiga harkokin alaka ta da shi ta ƙarshe shi ne lokacin da na je na gan shi kwance a asibiti a Gusau kamar mm. shekara biyu da suka wuce shi ne ganin ƙashi da ne wa sani tsafi sannan kin san ciwon nasa sai ya zo sai ya tafi sai ya zo sai ya mm, tafi mm. amma sani ya daɗe yana wahala saboda haka muna fatar Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta kuma wannan kyakkyawan tarihi da ya bari na baya ya zama darasi a gurin mutane domin rayuwar Sani Abdullahi Tsafi rayuwa ce ta dan jarida kuma a bar koya a wurin musamman matasan yan jaridu da suke tasowa musamman ina ma iyalin jajen wannan rashi rashi namu ne baki ɗaya ni na je har gidan shi mun yi hira da iyalan su mun yi zumunci tare da su hmm. mun yi tafi eh, katsina tare da shi aiki na ƙarshe kenan wanda muka yi da shi a hmm. lokacin zaben Buhari na farko hmm. wanda ya tsaya takarar shi ta farko to Allah ya sa ya huta su kuma dangi da aka bari a baya duka Allah ya kyautata namu karshen. To amin mun gode. To Allah ubangiji ya mashi rahama mu kuma idan namu ya zo Allah ya kyautata namu zuwan. Amin amin daula. To jama'a lokaci ya yi halin shi a nan mm. za mu tattara ya namu ya namu sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya sake dawo da mu. Za mu sake kawo muku wani sabon shirin a bari. Ya huce ba wanda masu magana suka ce yana kawo rabon wani. <laughs> To a madadin ni Daula Salim. To Usman Ahmad Ahmad Kabara ne a Washington DC. Tarnaki hana miƙa, tarnaki hana miƙa, tarnaki hana miƙa, tarnaki hana miƙa, tarnaki hana miƙa, tarnaki hana miƙa. majaujawa sai cilla sasari kuma ɗaurewa tarnaki mai ziregewa takunkumi mai sha'akewa tarko mai ka'amawa tura kuko na da in sarka rikicin gangan kasar uwa da uba nawa tarnaki hana miƙewa sasare hana ruhugawa garkami wandan karfe masaka baya zaunawa zaunawa hutawa masa ma ya hutawa Jarnaki hana miƙewa sasari hana hutawa. garkabi wannan karfe a sakawa a zaura Ubangiji masanin gaibu da baɗini da facen kowa adalin sarki rabu da ya hannun cutar kowa. Mai huwa cewar mulki daidai da halayyar kowa na taho da bukata ta tsare ni kan damun arwa. Tsare ni kan damun arwa. Janaki hana miƙewa sasari hana rugawa. garkami karfe a sakama a Dan amina tsani na da so da koyin halaye mai gidan asahaba ce da ahalibaita da sufaye mai ɗabi'u kyawawa game da tsarkin halaye mai riko da abin kauna abin yabon sararin kumɓoye. sarari har ɓoye abin yabo sarari har ɓoye da, sarari har ɓoye tarnaki hana miƙewa sasari hana rubutawa, rugawa garkabi wannan karfe a sakama a zauna kama zuwa daga yancin kai zuwa a yau ban kore ba janaki hana miƙewa na batun ilimi na muhallan zudai ba mu kosa ba sasari hana rugawa da tattalin arzurrukan kanmu zuwa a yau ba mu